Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25, 31 da kuma 49. Masu ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalol FM. sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Litinin 28 ga watan Oktobar shekarar 2019. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu. Idan muka tsinduma cikin shirin, za ku ji koken wasu makiyaya a jihar Oyo a kan wata doka da Majalisar Dokokin jihar ke shirin gabatarwa. Sai batun yaƙi da ta'addanci da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin ta yi nasara. Baya ga haka, batun tafiye-tafiyen shugaba Muhammadu Buhari shi ne abu mafi ɗaukar hankali a al'ummar Najeriya. wanda yau za mu so mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan maudu'in. wai kuwa tafiye-tafiyen da shugaba muhammadu buhari ke yi talaka na ganin alfanun waɗannan tafiye-tafiyen kuwa lambar dai kamar kullum alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma muna tafiye da labaran wasannin ta Mola amma duk a takaice amma kafin nan sai a gyara zama danjin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kili. Shugaban Amurka Donald Trump yau Litinin ya ce yana murnar nasarar kai farmaki da sojojin Amurka suka yi a kan shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya a ƙarshen makon jiya kuma suka kankantar da shi suka kashe shi in ji Trump. Trump ya faɗa wa shugabannin 'yan sanda a wani taro a Chicago yana mai cewa ya mutu kuma ya mutu a wulakance. Ina tabbatar muku bai mutu jarumi ba. shugaban na amurka ya ce da ya kamata a ce an kashe bagadadi shekaru shekara da dama kuma wani shugaban kasa ne ya kamata a ce shi ne kashe wannan mutumin ya ce amurka na rike da dubban 'yan isis a gidan yari kuma ana sa ido sosai a kansu trump ya kuma ce amurka tana shirin ta sa sojojinta su rike rijiyoyin mai asiriya da ke samar da kudaden shiga na dala miliyan 45 a kowane wata duk da cewa ya kwashe yawancin sojojin amurka daga arewacin siriya da ke dabda kan iyakar kudancin wato turkiya wani tsohon hajjibin tsohon babban jami'i a kan tsaron ƙasa a fadar white house ya ki bayyana a majalisa a yau litinin ya ba da bahasi a kan binciken tsige shugaba donald trump da democrat ke yi a majalisar charles cooperman da ya taba zama mataimakin tsohon mai bada shawara a kan tsaron kasa john bolton ya samu sammaci daga 'yan majalisar democrat a majalisar wakilai domin ya amsa tambayoyi a sarrance akan abin da ya sani game da matsin lamba da trump ya yi wa ukraine ta taimakawa harkokin siyasan shi wato ya bude bincike wato ƙasar ta buɗe bincike da dama Kuperman ya saurari kiran waya wadda aka yi a ranar 25 ga watan Yuli, inda shugaba Donald Trump ya matsa wa Vladimir Zelensky shugaban Ukraine lamba ya taimaka masa ya bincike duk wani hannu da kasar ke da shi a kokarin da aka yi a kada shi a zaben shekarar 2016 da kuma gudanar da bincike a kan babban abokin karawan Trump din na Democrat a zaben shekarar 2020 wato tsohon shugaba Joe Biden da kuma aiki da ɗansa da ake kira hunter biden ya yi wanda ya taba zama babban ko kuma mamba na hukumar zantarwar kamfanin gas a ukraine da ake kira brisman fadar white house ta umarci kufaban kada ya amsa sammacin da aka bashi a majalisa bayan haka ne shi kansa ya shigar da kara a kotu a ranar juma'a akan wani umarni ne ya kamata ya dauka na majalisa ya je ya bada bahasi ko kuma na fadar white house ya ki zuwa majalisar lauyan Kupaban ya ce dole ne ya amsa sammaci da majalisa ta bashi inda kotu ta yanke hukuncin da ya yi daidai da bukatar da majalisar ta nema. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kungiyar tarayyar turai ta eu ta amince a jinkirta shirin ficewar birtaniya daga kungiyar zuwa ranar 31 ga watan janairun shekarar 2020 in ji shugaban na eu a yau litinin donald tusk ya faɗa a wani sakon twitter cewa kasashen tarayyar turai 27 sun amince da bukatar birtaniya na yi mata sassauci wurin ficewar lamarin da ke tabbatar da birtaniya na iya ficewa da zarar majalisar ta ta cimma matsaya tun kafin lokacin da aka kara mata ya isa shawarar karin lokacin na cikin sassaucin ta biyo bayan wata ganawar minti talatin tsakanin jakadu na kasashe 27 na eu a birnin brussels bayan da faransa ta janye kin yarda da ta yi da wannan shawara a makon da ya gabata duk da wani jinkiri da aka huskanci a wannan lokaci sai dai an nuna cewa birtaniya za ta saurara hasai ko wato kasashen duka sun amince da duk wani jinkiri da za ta buƙaci nan gaba kafin a tabbatar da hakan da ƙarshe ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama da suka hada da human rights watch da kuma amnesty international sun fitar da wasu rahotanni daban-daban a yau litinin a kan mulkin daniya da gwamnatin tanzania ƙarƙashin mulkin john magafuli yake yi wa al'ummarta kungiyoyin na kare hakkin bil'adama da kowannensu suka gudanar da bincikensu a bara amma dukkaninsu sun fito da sakamako iri guda akan ayyukan da gwamnatin magafuli ke yi cewa ba ta bai 'yan jarida dama su gudanar da ayyukansu kana tana takaita ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu jami'in bincike na amnesty a tanzania roland ebole ya kira ga magafuli a yau litinin ya yi nazari akan ayyukan gwamnatinsa na rashin mutunta dokokin kare haƙƙin bal'adama a cikin ƙasar dole hukumomi su daina ta da hankalin jama'a da tsoratar da su da kuma kama wato masu fafutuka da 'yan jarida da kuma abokan adawar gwamnati in ji oriyan inyeko jami'in binciken human rights watch a afirka. shugaba magufuli dai ya kwashe shekaru hudu yana mulkin kasar amma yanzu lokaci ya kai da za a sake yin wani zaɓe a sabuwar shekara labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bayan labaran duniya bari mu shiga taskar rahotannin namu. Ƙungiyoyin makiyaya a jihar Oyo sun yi kiran wani gaggawa na wani taro na mambobin ƙungiyar ƙungiyoyin inda suka nuna rashin amincewarsu da wata sabuwar doka da gwamnatin jihar Oyo ke ƙoƙarin ɗabbakawa wanda aka kai ma majalisar dokokin jihar domin dubawa. Hassan Umaru Tambuwal ya aiko muna da ƙarin bayani. a yayin da majalisar dokokin jihar oyo ta kafa dokar hana kiwon yawo a jihar ƙungiyoyin makiyaya na gan allah da miyati allah sun ce alambaram ba su yarda da dokar hana kiwon yawo ko sarari a jihar ba a wani taron gaggawa a hedkwatar ƙungiyar gan allah a jihar oyo da ke garin isenyi a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gan allah na jihar oyo yusufu haruna wanda aka fi sani da yusufu gizori ya ce su kan ba su yarda da dokar dokar ba. Wallahi ba mu ji daɗin dokar nan ba don dokar nan mu ba alheri ba ne a gare mu gaskiya takurawa. Ba ka ganin cewa wannan doka za ta hana rigima tsakanin makiyaya da manoma a nan jihar Oyo? Eh, hana fitina tsakanin manoma da makiyaya dama mu ba mu da wani matsala a nan jihar Oyo tare da manoma. Wani mataki za ku ɗauka? To har yanzu dai muna ba gwamnatin jihar Oyo hakuri don Allah su dube koke mu da muka miƙa masu dokan nan don Allah don annabi muna roƙon gwamna kar a kafa dokan. Shi ma shugaban ƙungiyar Miyeti Allah na jihar Oyo Alhaji Yakubu Bello ta bakin wanda ya wakilce shi a wurin taron ya tutsu da dokar. Ni sunana Alhaji Hassan Muhammad Fasala. A ni zai yi magana da yawun ciyaman Miyeti Allah. Wannan mataki dama mun nuna masu mun nuna masu matsala ne gare mu matsala ne gare mu kuma ba zai yi gare mu ba. Kana nufin ba ku yarda ba kenan? Ba mu yarda da shi ba. Ko kaɗan ba mu yarda da shi ba. To wani mataki za ku ɗauka idan har an kafa wannan doka mataki dai za mu matakin doka ka ha kotun koli in Allah ya za a je sai mu je da su sabon shugaban kungiyar gan Allah a yankin Isayin ya ce zai nemi zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sunana Hassan Abubakar eto eh ni na farko ina so in sa adalci ga makiyaya ga manoma za mu haɗa kanmu yadda za mu samu zaman lafiya tsakaninmu makiyaya da manoma rakunan Fulani da na halarci taron gaggawar sun ce ba su yarda da dokar hana kiyon ba a fadin jihar Oyo. Ni ne sarkin fina Ali Dosai, ni makiyayi ne. Kun yarda da wannan doka da za a kawo? A muyi magana akan dawo shi a maya ba mu yarda ba ba mu yarda ba ba mu yarda ba. To saboda me ba ku yarda ba? Don zai kawo mu matsala. Wace irin matsala? Ba mu gadi wannan ba. A tsarin dukiya ba mu gadi wannan ba ba mu yarda. Yawo inda muka gada inda ya game mutum mu je a kiyaye dai zaman lafiya dai. Sufeton 'yan sanda Moses Ishaya shine ya wakilci baturin 'yan sanda mai kula da yan yankin na Isanyi. A madadin shi DPO wanda ya turo ni cewa ni in kasance don shi bayanan ya aike ni in zo na tare da ku. Ah, ina roke ku kai wannan doka, ina roke su makiyayi su Fulani duka a nan Isanyi cewa zaman lafiya shine muke so. Idan har kuna da damuwa kai wannan doka tunda kuna Allah ya sa kuna da manya ku bari manyan ku su ji ra'ayinku saboda gwamnati ta ji. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umaru Tambwal. A duk lokaci da aka yi maganar yaƙi da ta'addanci a Najeriya, sai ka ji mahukunta na cewar sun ɗaiɗaita ƙungiyar Boko Haram, amma mutane a ƙasa kuwa suna ganin akasin hakan. sanata ali Indimi, wanda ya fito daga yankin arewa maso gabashin najeriya da ya ta fama da ta'addancin 'yan kungiyar boko haram ya yi karin haske eto eh alhamdulillah gaskiya abin da shugaban kasa ya abin da za a yaba ne Abun da kuma muke so in muna ganin haka to yana sa mu samu hope da mu sai dai har yanzu sojojin da suke ƙasa da abun da aka ware musu a bana a cikin kasafin kuɗi har yanzu muna kokawa cewa ya yi kaɗan muna cikin yaki ne fa kamata yin ana cikin yaki komi za a bari sai an kashe wutan yaki din nan tukuna don komi za ka yi ma jama'a in ba sun samu kwanciyar hankali ba musamman arewaci masu gabas yanzu muna cikin zaman ɗanɗan na gaske don wayannan da fari da muke gani kamar an yi ƙasa da su yanzu kuma suna sake kawo suna kawo yunkuri suna kawo hari ba ma ma farin fula kawai ba har da sojojinmu ana kai musu hari to kamata yi yanzu a sake mai da hankali fiye da na da a tabbata an murkushe wannan abun an kawo shi ƙarshe kuma ga wa'yansu wannan tashe-tashen hankali sace mutane banditri da yake faruwa da irin wayannan to barazanar da ake wa zaman lafiya to ya kamata a juya hankali zuwa wurin a dauki mataki tsatsawa ko me za a yi ko ina za a nemo kuɗi a tabbatar cewa an samu zaman lafiya kana ganin akwai wani yunkuri daban da za a iya yi ne na yanzu yanzu da zai taimaka wajen shawo kan yakin eh abu uku muka faɗa za a yi ɗaya a yi karin gaggawa na sojojin da za su yaki wannan don har yanzu sojojin da suke kasa sun kasa to ko da za a yi irin na lokacin da aka yakin biyafara ne a lokacin an ɗaga numbin sojojinmu 250 da sama da shi to yanzu ya kamata ko da za a ɗauko. wato irin civilian jtf din nan ko kuma maharba da wanda duk sun isa su zama soja dai a kawo su musamman don sojojinmu na wanda ake kasa yanzu yadda suke in sun je sun kore boko haram to sai a wayancin da za a ɗebo su sai a aje su su su kula da na kasa wayannan kuma su yi gaba to kuma in za su yi da wannan yakin kuma su suna da jirage mai saukan angulu akalla ka ce goma ko ashirin wanda yana tafiya da suka mai da sojojin kasa suke tafiya kuma sojojin air force suna nan suna biye da su na biyu kenan kuma kayan yaki da suke da shi kamar armored vehicle wanda light wanda suke tafiya da shi ya kamata a kara musu da motoci din da suke amfani da shi da bulletproof da helmet da kaya dai wato yakin nan dai a sa mar hankali fiye da yadda aka sa yanzu shugaban kasa yana iyakan kokarinsa amma a san cewa ana cikin yaki ne ba wai ana so a yi ne zama lafiya ba yaki ne za a shiga a je a yi shi da gaske a karasar da shi kowa ya sani cewa ya kare ba abun da za a yi musu yau sojoji su ce a a ya kare mu da muke kasa mu ci da saura wani su ce ya yi bai yi ba wannan duk musu din nan ya kamata a kau da shi a sa hankali talaka ya samu ya je gona ya samu walwala ya nemi abin da zai ci sa'anan sai a yi tunanin kuma gina muhallan da suka riga suka lalata da makarantu da sauransu a yanzu fa da kaɗan da kaɗan shekara goma a borno akwai yaran da ba su tafi makaranta ba To a ga Allah ya kyauta a gaida Madina Dauda da wannan tattaunawa da sanata Ali Indimi. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa kuma kada ku manta za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tun bayan ɗarewarsa kan karagar mulki a shekarar 2015 ya yi tafiye-tafiye zuwa ƙasashen ƙetare so 55 so 51 shin wai kuwa kuna ganin talakawa sun ga alfanun wannan tafiye-tafiyen amma kamun buɗe layinmu bari mu shakata da wannan faifan. To masu saurare wannan faifan namu na yanzu ba zai ba mu dama ba, to yanzu bari mu tai ga mu na kira. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kiranmu na farko daga garin gwamna wa muke da shi a Kaduna. Assalamu alaikum Rabiu mai manja da kanwa dokan lere. To Malam Rabiu muna jin ka. gaskiya wannan tafiye-tafiye ya fi yawa tafiye-tafiye nan tsakanin da Allah kullum shugaban kasa ba shi a kasa. Kuma abubuwan nan sai dai a ji a yi rubuce-rubuce a dawo a ce an yi kaza ba ga komai ba har yanzu. An ba fita gaskiya ya kamata tafiyan nan a fasha a kai tsaya kula mana da kasan mu. To kana nufin kenan To kana ganin kenan mara rabi ku talaka ba ku ga alfanun wannan tafiye-tafiyen ba kake nufi? To ina mu gani kuwa me mu gani ba abin da gani tsakani da Allah to shin dai suna musu amfani su can. in ma suna cin modan tafiyan to ba talaka ba ne amma talaka biyu komai ba tsakani da Allah har yanzu da sake To. ba haka ne muna fata Allah da ya mishi jagora ya ba shi mashawarta na gari amma da fiyan ba alheri. Assalamu alaikum Rabi mai manja da kanwa do kan duniya. To mun gode ma Rabi wake magana waye na kan na gaba. Sunana Usman Tamimu mai rediyo TV Bubban Dodo Zaria Kaduna sai tarayyar Najeriya. To Malam Usman muna jin ka. To alhamdulillahi a ni ba zan ce tafiye nan bai da fa'ida ba domin an ce na zaune bai ga gari ba. Dole eh. ne idan tafiye-tafiyen nan zai zamo mana alheri a mu wajibi ne a yi shi shine za a iya ƙara sadar da zumuntoci yanda za su fahimta dole zamantakewa na duniyan nan ka ba da gishiri a baka manda ni a nawa harsashen ke nake ganin in zai yiwu ya zama mana alfanu to da bai yana da kyau ba za a kira shi ciwon ba da kyau ba ni ana har ashe kenan da fatan Allah shi mana gode malam Usmanu to bari mu tafi jihar Niger muke da shi a jihar Niger kuna tare da zahiri yankin hula a garin mai gode a Kimba to malam Ibrahim ko za ka kashe rediyon ka eh na ce kuna tare da Ibrahim yankin hula a garin mai gode a Kimba eh muna jin kamar Ibrahim rediyon nan sai ka kashe shi eh ba na kusa da rediyo ni a ra'ayina gaskiya ni abin da zan gaya ma Najeriya 'yan uwana sai Malai Brian, Malai Brian ko ka kashe rediyon ko ka matsa daga inda rediyon yake. yawa ba na kusa da rediyo, ba na kusa da rediyo. To. Eh, sai dai ga ma yan Najeriya kawai hakuri da abin da ke kasancewa domin saboda duk tafiye tafiyen da zai duk wata shawara da zai nema yan Najeriya Allah hore masu ilimi da hazaka ko anan ma kadai zai tsaya a tsaya a shawara abin da za a yi kasan mu ta ci gaba amma na ya cewa ya zama barnan duke kasa ne kawai ni abin da ke gani kenan to mun gode Malam Ibrahim wa muke da shi akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam Alhaji Musa muna jin ka. To barka ka dai Alhaji Musa. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka. To ni kaga inda a nawa ra'ayi ne irin wannan tafiye-tafiye da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake yi da an haƙura da su an tsaya an gyara tituna ko tituna guda ashirin aka gyara a Najeriya ina ganin da an fi samun ci gaba. Saboda kaga idan aka gyara titin na fa mai kuɗi zai hau talaka zai hau wanda ma ba dan Najeriya ba zai zo ya hau zai tabbatar da an yi titina amma shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ya sauka a mulkin nan mu ne dai muka tallan shi mu masoyan shi ne amma babu abin da mu iya nuna wanda zamu ce ga wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi yanzu titina daga Kaduna zuwa Zaji zuwa Kano yanzu idan ka ɗauke shi kaga ai shugaban kasa baban gida ne yayi yanzu har duniya ta idan muna kallon wani titin har akwai wani da muke cewa kamarin da kallon baban gida tsakanin titi da titi to duk ba abun a tuna da shi bane da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi bai da wanda za su ba shi shawara wanda zai irin waɗannan abubuwan wanda al'umma za su gani bayan ya sauka ya kamata a canza shawara na wara yake na tashi lafiya. To mun gode Alhaji Musa muna nan dai har yanzu a jihar ta Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna kuma. Ah, Dakta salamu alaikum. To barka ka dai wake magana. sunana abdullahi lala da tashar moda kawo a kaduna tare tarayyar najeriya to mala abdullahi muna jin ka to gaskiyar magana wannan tafiya da ni dai a na ra'ayin ban san dai nan gaba ba amma gaskiya tafiyar nan da yake mu ba mu ga komai a najeriya ba da ba mu sani ba nan da shekara uku da rabin da ya rage mai wannan tafiye-tafiyen da yake za mu ga alfanu to amma a yanzu gaskiya magana mu musamman arewa mu yanzu ba za mu ce ga wani abu guda ɗaya da za mu ce buhari ya an fara an gama ba domin dai fatan mu allah ya sa wannan kira da muke yana zuwa kunnen shi kuma mashawartan shi Allah ya ba shi mashawarta na gari wanda za su ba shi haske akan wa'annan abubuwa da yake faruwa a Najeriya amma gaske magana a yanzu sai dai a hankali amma mai muna mai fata alheri Allah ya sa wannan tafiye-tafiyen da ya zama alheri a Najeriya na wara ayin kenan ku tashi lafiya daga Abdullahi Lala sai na tashar mota kawo a tashi lafiya. To mun gode Malam Abdullahi bari mu tafi jihar Gombe wa muke da shi a Gombe. To layin na Gombe ya tsinki. To har yanzu dai muna so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku dangane da tafiye-tafiyen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke yi zuwa kasashen ƙetare. To muna da kira da Baucin Yakubu. Wa muke da shi a Baucin? Bauchi kana jina? Eh, assalamu alaikum sashen Hausa. To wa alaikum assalam wa ke magana? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana? Muna jin ka na Bauchi. To layin na Bauchi ina ganin shi ma ya tsinke har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. dangane da tafiye-tafiye da muhammadu buhari shugaban ƙasar najeriya ke yi kusan za a ce tun hawar shi karagan mulki ya yi tafiya sau hamsin da ɗaya zuwa ƙasashen ƙetare akwai wani alfanu da talakawa ke gani ga wannan tafiye-tafiyen nashi abinda muke so ku kira kenan to muna da wani kira daga ina ne kiran eh, daga jos ne to daga jos wa ke magana Alhaji Juji ne na jami'ar APC. To Alhaji Juji muna jin ka. Wannan tafiya da shugaban kasa Muhammadu Buhari yake to ya kamata ma ya yi so ɗari da hamsin ne ba ma so hamsin ba. To. Tafiya ce tafiya ce mai ma'ana. To a kamin tare juji juji ko za ka kashe rediyon nan naka? To burin kashe. Yawwa. Yauwa muna jin ka. Na ce wannan tafiya ce mai amfani duk tafiyar da zai yi ba wai yana tafiya ba ne na ganyen soɗi tafiya ce mai amfani da yake kawo ma ƙasar ci gaba. Eh. Kuma yake kawo ma Najeriya mutunci. Da mutuncin Najeriya ya faɗi a idanun a idanun duniya. Hmm. Yanzu mutuncin Najeriya ya saboda shugaba Muhammadu Buhari mutuncin Najeriya ya dawo kuma a matsayina na arewa da ɗan jihar bauchi abinda shugaban ƙasa ya mana na man fetur to mun gode a juji to bari mu tafi jihar katsina wa muke da shi a jihar katsina wa alaikum salam wa ke magana to muna a me sunan Balarabe Ammani Bindawa. To Malam Balaraba muna jinka. ka. to alhamdulillah gaskiya in dai ra'ayi ne ake yi da ra'ayi na na tabbatar da cewa yanzu dai kan wannan lokaci da ake yana tafiye tafiye bai dace ba ya kamata a ce shugaban kasa ya tsaya domin neman gyaran wannan abubuwa da suke tabarbarewa su lalacewa. Eh. Eh. To mun gode Malam Balarabe eh. iyakar abin da za mu iya ɗauka kenan a wannan lokaci. To masu sauraro gobe ma rana ce za mu sake ba ku dama don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku yanzu kuma ga mu na gaba. Wasanni a takaice. Sabon shugaban hukumar kwallon kasar Ghana Court Africa ya sha alwashin soma aiki nan take kuma gadan-gadan. domin dawo da martabar hukumar da kuma bunƙasa sha'anin ƙwallon ƙafa a kasar ta ghana a rantsar da afirka a wa'adin mulki na tsawon shekaru hudu a ranar juma'ar da ta gabata bayan ya lashe zaben da aka gudanar na shugabancin hukumar wanda ya biyo bayan cece kucin zarge-zargen ayyukan cin hanci da rashawa a hukumar lamarin da ya kusa gurgunta sha'anin ƙwallon ƙafa a ƙasar ƙasar masar ta sake gayyatar shahararren dan wasanta muhammad salah domin fafata wasannin neman gurbin gasar kwallon kafa ta cin kofin nayar afirka a watan nuwamba mai zuwa a can baya dai kocin kasar hossam albadre ya hutar da sala a wasan sada zumunci da kasar ta yi galaba a kan botswana da ci ɗaya da nema a farkon wannan watan haka kuma an kira dan wasan gaba muhammad abdulmomin karon farko tun bayan kammala gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 a kasar rasha dan wasan gaba na kungiyar chelsea ta ingila christian pulisic ya ce yanzu ya sami kwanciyar hankalin taka leda a kungiyar jim kaɗan bayan ya zura mata kwallaye har uku a wasan da kungiyar ta doke bolle da ci hudu da biyu a ƙarshen mako pulisic ɗan ƙasar amurka mai shekaru 21 ya kama wa chelsea zunzurutun kuɗi dala amurka miliyan 74 sa'ad da ta sayo shi daga borussia dortmund a kakar wasanni da ta gabata farashin da wasu da dama suka ji ya yawa a wancan lokacin Pulisic ya kasance matashin dan wasan Chelsea na farko da ya zura mata kwallaye uku a wasa ɗaya. A bangare ɗaya kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ya ce ya ji 'yar sa'ida a rayuwarsa sa'ad da kungiyar ta sami nasara a wasan gasar premier a wajen gidanta a kan kungiyar norwich a karon farko a cikin watanni takwas kocin mai shekaru 46 ya ga haske a makon da ya shige tun daga kunnen doki da liverpool da kuma nasarar da suka yi a kan belgrade a wasan gasar europa nasarar da kungiyar ta samu a wannan makon ya daga ta saman teburin gasar premier daga matsayin ta biyar zuwa ta bakwai tare da ta zara maki goma sha biyar da liverpool da ke saman teburin gasar murtala faruk sanyin na daga washington dc gaida na sanyin na da labaran wasanni yanzu kuma bari mu je gaba ba don ya bamu labaran duniya amma wannan karan a takaice. shugaban amurka donald trump yau litinin ya nuna murnarsa na nasarar kai farmaki da sojojin amurka suka yi akan shugaban kungiyar is abubakar al-baghdadi a siriya a ƙarshen mako jiya suka kankantar da shi kuma suka kashe shi trump ya faɗa wa shugabannin 'yan sanda a wani taron chicago yana mai cewa ya mutu ya mutu kuma a wulakance na tabbatar muku bai mutu jarumi ba shugaban na amurka ya ce da ya kamata an kashe bagdadi shekaru da dama kuma wani shugaban ƙasa ne ya kamata a ce shi ne kashe shi ya ce amurka na rike da dubban 'yan isis da ake rike da su a gidan yari kuma ana sa ido sosai a kansu. su wani tsohon hadimin tsohon babban jami'i a kan tsaron ƙasa a fadar white house ya ki bayyana a gaban majalisa ya ba da bahasi to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokin aikin nawa baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya hada ya kuma ba da umarni mr daniel brown da injiniyan namu na wannan dare mr greg bones ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis salam